Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu kananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron mu fatan kowannen na cikin ƙoshin lafiya. Ina yi muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. A yau dai maudu'i da za mu tattauna a kai abu ne wanda ya danganci batun maganan zancen rabon gado musamman bangaren mata domin abin yana kai gona ga iri eh, kuma yana saka mata cikin eh, hali na ha'ula'i cikin rayuwar mai tsanani saboda halin da suke tsintan kansu a ciki a yayin da mazajen su suka rigaya gidan gaskiya wajen rabon gado tare da ainihin dangin miji a alkalai masu rabon gado da sauransu wannan matsaloli dai kamar yadda nake faɗa yana sa mata su zub da hawaye yana kai wasu matan ga yin bara saboda samu abin da za su saka a baka har yana kai ga wasu matan ma ana koransu a cikin gidan mazajensu saboda wasunsu ba su haihu ba wasunsu ma ko sun haihu ana koransu cikin wannan gidan sai ka gani wanda ya ɗauki nauyin wannan gidan sai ka ga cewa shi ne zai kasance a wannan gidan da sauransu lamari ne wanda a gaskiya mata suna korafe-korafe a kai a shi yasa muka yi ƙoƙarin taɓo wannan batu mai muhimmanci to a yau da ina tare da alkali na masarautar birnin duwala Malam Hosseini kuma limamin masallaci ne sa'annan kuma marubucin littafi ne akan batun maganar zancen gado da ya shafi gado baki daya ba kawai bangaren mata ba amma yau dai za mu tattauna ne kan bangaren mata kamar yadda na gabatar da Malam Hosseini a to kai tsaye ne za mu fara masa tambaya Malam Hosseini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to dai kaji wannan shimfiɗa da ne game da ainihin lamarin da ko na ce halin da mata suke tsintan kansa ciki me za ka iya faɗa mana game da hakan kuma ainihi wani ne a yaushe ne wato kayan mutum yake zama abin gado a wani lokaci ne kuma wani ne magadan a'udhu billahi samira ali min ash-shaytanir rajim bismillahir rahim wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila al ya yan uwa masu jahiliya ya masu girma yan uwa yayyu kanne maza da mata masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka inni ma salamar ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ku shakka babu gado bai tabbatuwa ko ba a kiran kaya gado sai idan mai kayan ya rasu bayan rasuwar mai kaya ake kiran abin da ya bari gado matakar mutum na raye idan ya ce ya raba wani kaya nashi da sunan gado to ko shakka babu wannan ya ci karo da shari'a kuma ya yi ma Allah ta'addanci ya yi manzan Allah waye don haka mutum ba shi da iko ya raba gado da kansa domin gado bai ɗaukar sunan gado sai bayan mutum mai kaya don haka takaice bayan mutum ya mutu an tabbatar ya mutu sannan an tabbatar da cewa ya bar abin da za a gada bayan an samu abin da za a gada sannan a samu magada suwaye magada domin kowane mutum ɗaya a cikin mutane kowa yana da mutum ashirin da biyar masu gado goma a cikin mata sha biyar a cikin maza saboda da in ka hada jumla gaba ɗaya kowane mutum yana da magada guda ashirin da biyar waɗanda za su yi gado a kan shi bayan rasuwansa saboda ka dole sai an samu mutuwa sai an samu kuma abin da za a gada da kuma magada abu na uku da yake da mahimmanci sai an tabbatar wannan kayan da za a gadan bai da matsala ma'ana ba kayan ne da aka ba shi jingina ba ba a sani ba ya mutu aka ɗauka kayansa ne a zo a raba kuma daga baya a zo a samu matsala saboda haka bayan mutum ya mutu kuma ya bar abin da za a gada kuma ga masu gado sai an tabbatar kayan bai da matsala ko kuma a ce ana bin shi wanda za a gada bashi to idan har ana bin wanda za a gada bashi ko da kayan ya tabbata nashi ne to idan ba mai biyan bashin to dole a sayar da kayan a biya masa bashi idan bashi zai cinye abin da ya bari gaba daya to babu zancen kuma gado domin dama sai bayan biyan bashi da wasiya ake tabbatar da gado saboda haka mutum yana mutuwa bayan mutuwansa ya zanto cewa ya bar magada ya bar abin da za a gada sannan wannan kayan gadon bashi da matsala ta fuskan bashi ko ta fuskan jingina da sauransu saboda haka to a wannan lokacin ne ake kiran kaya a ce masa gado a to malam matsalar da mata suke kokawa a kai game da musamman mace wacce ta kwashe misali kusan shekaru sama da talatin tana zaune da wannan mai gida nata to amma kuma allah bai azurta su da haihuwa ba sai kawai ya faɗi ya mutu to mafi akasarin wa'annan matan koransu ake yi daga cikin gida da sunan cewa ba su da gado shin malam me gaskiyar maganar To masha Allah mai muna wannan tambaya na ke wato yana da matuƙar mahimmanci. Domin da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli wadda da yawa daga cikin mutane suna ganin kamar adireshin gado shine haihuwa. Idan mace ta zauna da miji ko da bayan shekara ashirin ne ko talatin idan ba su haihu ba idan wannan mijin ya mutu sai aga kamar ita matan alfarma za a yi mata ba ta cancanci gado ba saboda haka za mata alfarma ne kawai dan ta wani abu a sallame ta har ana kiran wannan abin ma ce tumuni na ta kaba kamar dai irin mutum ya aiki a zo za sallame shi da abin da za a bashi saboda haka wannan kuskure ne kuma zalunci ne ko shakka babu matan aure ba haihuwa ne ke sa ta yi gado ba matan aure asalin abin da ke sa ta gado shine kansa auren da zaran mace ta aure namiji an ɗaura aure bayan ɗaurin aure mijinta ya mutu za ta yi gado saboda daga wannan ɗaurin auren ya halatta mata gado saboda daga ba sai wai ta haihu da shi ba ko ba ta haihu da shi ba a'a aure shi ne abin da yake halatta wa mata tsakanin mata da miji gado ko shi ko ita mata ko shi miji saboda haka duk lokacin da mace ta aure namiji ko ta haihu ko ba ta haihu ba tana da gado kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wato ba su gado kai tsaye da kansa kuma kada mutane su manta matan aure tana daga cikin wanda Allah ya ba su gado kai tsaye da kansa Allah ya ba ma matan aure gado dama matan aure tana da gado iri biyu idan shi mamaci mijinta yana da 'ya'ya to za a raba dukiya gida takwas a bata kashi ɗaya idan ita kadai ne wannan kashi ɗayan shi ne nata idan su biyu ne za a raba musu su biyu idan su uku ne wannan kashi ɗayan za a raba gida uku idan su hudu ne wannan kashi ɗayan shi za a raba musu gida hudu saboda ya danganta da yawan su matan auren To akwai wata matsala kuma da ainihi mata suke fuskanta wannan sai na ce abu ne wanda ya zama ruwan dare gama gari ah, musamman a nan kasar kamaru wato batun maganan zancen takardan aure da batun maganan zancen rabon gado saboda a hukumance akwai su abin da suke yi wanda mace wacce take da takardan aure ita take da gado amma wacce ba ta da takardan aure ita kuma ba ta da gado to a wannan lokacin malam yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin saboda ainihi ita wannan matar ta kwashe sama da shekaru talatin fiye da haka akwai manyan 'ya'ya tsakaninsu ita wannan amaryan kuma yanzu yanzu ta shigo amma kuma sai aka tashi aka yi takardar aure da ita ita wacce ta tsofe a gidan ta wahala ba a yi takardan aure da ita ba sai kwatsam wannan miji sai ya faɗi ya mutu a wannan lokacin ɗin yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin duk da cewa a halin yanzu mun cewa majalisar dokoki na ƙasar kamaru ta ɗau wasu matakai to amma yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin ɗin? to masha Allah jami'in wanda na saurari tambayan ke na uku kenan zance wanda ke kai akan irin matsaloli da ake samu na wato zamani wanda yake a da iyayenmu ko kakanninmu ba su damu da an yi aure a je a yi takarda na shaidan aure na hukuma ko na gwamnati ba wanda a da ba a damu da shi ba don bokon ma a da ba a damu da shi ba shi sa takardu da ake yi a yanzu irin na aure an yi aure a je a yi takarda na shaidan cewa an yi aure a hukumance a da babu shi shi sa ba a dinga samun matsaloli ba to a yanzu wayewa da ci gaban rayuwa ya sa idan an yi aure akan je a yi takarda wato na shaidan cewa an yi aure a hukumance saboda ya zama lalura na rayuwa wani abin idan an zo yi sai a tambaye ka takardar aure sai ana ganin kamar takardar auren shine aure ba aure ba idan mace ba ka da takardar aure da ita ma sai wani zai kwace maka kace ba matanka ba ne saboda ka dai wannan lalura ne na rayuwa ya sa kuma musulmai a yanzu dole a tafi da wannan tsarin tun da ya zama lalura to amma yana da kyau mu sani kafin ka je ka shiga wani harka na lalura ko wani harka na zamani ko wani harka na wayewa cewa kai musulmi ne duk kuma musulmi Allah ya riga ya masa tsari ya masa saiti Allah yana cewa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun a gabe ce fa ulaika humul kafirun a gabe ce fa ulaika humuz zalimun saboda haka shafi guda ne wa'annan narko da bala'i da masifa Allah ya hada ga dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya hukunta ba magana kan gado magana ne mai nauyi shi yasa Allah madaukakin sarki da kansa bai bar manzon Allah ya raba gado ba Allah ya ce faridatan min Allah Allah ya ce ni na ɗauki nauyin raba gado da kaina saboda sarkakiyansa da wahalarsa da kuma nauyinsa Allah ya ce ni da kaina na raba to zai yi wahala kuma a ce aikin da Allah ya yi wani ɗan adam ya zo ci masa gyara so za ka ganganci ne wauta ne saboda kawai an yi takardar aure irin na shaidan zamani ki ce wai za ki amfani da wannan daman ki je gaban hukuma ki nuna cewa ke ce ma wata kila matarsa na gaske kuma sannan ki ce ke kin bar tsarin Allah kina so a yi miki shi a hukunce a hukumance saboda su ba Allah suke bi ba tsari ne na san rai da son zuciya to haka duk musulmin da ya kuskura ya yi wannan gangancin na farko da ya fita musulunci da nasan alkur'ani Allah ce duk wanda bai yi hukunci da abin da muka hukunta ba kafin ne to malam wasu lokutan akwai kyauta da maza ke yi wanda ba mamaki babu wanda ya sani tsakanin su ne da ba mamaki ko amarya ko kuma uwar gida saboda ko nuna kauna da sauransu amma mafi akasare an fi yi da wato wasu lokutan ko amarya irin wacce bata haihu ba ko kuma irin 'ya'yan da aka haifa a waje wanda ake gani kamar cewa ba za su ci gado ba misalin kamar mafi akasari kamar 'ya'yan waje da kuma ita wannan amaryar da ta shigo da yake gani kamar ba za su iya su haihu tare da ita ba saboda ba mamaki shekarunsa ya ja sosai ita kuma ga ta yarinya kacal. wannan kyautar da maza suke wani lokacin a ɓoye sai bayan rai sannan ake gane cewa an yi wannan kyautar ɗin misali ya yi kyautar gida ko kuma eh, ya yi kyautar gida ko kuma kyautar fili ya bar wasiya amma a rubuce da zai miƙa mata sai ko zai miƙa wa wannan yaron ɗin sai idan bayan rasa sannan ake fitowa da ainihi wannan wasiyan da mamaci ya yi shin wannan kyautar na iya tashi ya shiga cikin rabon gado ko dai yaya za a iya a tafiyar da wannan kyautar ɗin. ta shakka babu a shari'a dukkan wanda ke da gado ba a yi wasiya a kansa ma'ana ba a bashi wani abu da kayan gado sai dai idan da wasu dalilai wanda shari'a za ta iya karfan dalilan to babu laifi to amma idan a kan soyayya ne kadai na zalunci domin duk abin da bai kan shari'a zalunci ne inda irin na soyayya ne kadai saboda yan matan yanzu nan sun iya ɗauke kan miji ko shanya kan miji da abubuwa irin na zamani ya zanto cewa meji ji bai gani ya ɗauki wani abu daga cikin kayan magaya gado ya miƙa mata to shari'a a kullum tana duba abu wanda yake na daidai akan tsari ko kuma yaya aka yi saboda ka takaice dai a shari'a ba a yin wato ba a kyauta ga dukkan wanda zai yi gado idan kuma hakan ya kasance to su magadan idan sun yadda da abin da ubansu ya yi wannan babu laifi sai a zantar idan ba su yadda ba kuma za a rushe ma'ana za a kwace wannan kyautar da ma wannan matan saboda ba kan ka'ida ya ba ba akan daidai ba ne zalunci ne don haka ya danganta da wani irin kyauta ne kuma akan me ya yi na fata an gane saboda haka ba za mu iya ba da ansa kai tsaye mu ce kaza ko kaza ba sai an duba an gani akan me aka yi kyautar sannan kuma idan kyauta na zalunci ne to shari'a za ta kwace yawa idan kuma kyauta ne wanda ya shafi wato kyautatawa saboda wani kyautatawa da ita ta yi ko wani abu makamancin haka wannan babu laifi idan magadan sun yadda to sai a zantar da wannan abin da yi amma idan ba su yadda ba za ta shi wani abin daga aiki saboda haka ya danganta ba za mu iya bada ansa kai tsaye cewa ba mu san me dalili ba ba mu san abin da ya sa wannan kyautan ba ko kuwa ba mamaki ma kila su gane kuɗi ne suka saya ya ce to ya bar mata saboda haka sai an bincika sosai sannan mu samu ansa wanda yake na wato daidai saboda haka in dai akan soyayya ne to za a kwaci in dai zalunci ne za a kwaci amma ba mu san akan me yake kyautan ba don haka dai a shara'ance dai ba wasiya ko ba kyauta ga magaji masauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a kai insha Allah. sauraron mu mun dawo sa'annan za mu dora a kai ku bi mu dai sawo da ƙafa za ku ji yadda ainihi tattaunawan za ta kasance tare da malama amina malama amina malamar makaranta ce tana horas da ɗalibai ƙanana manyan mata 'yan aji aji za ta tofa nata albarkacin baki game da ainihi wannan lamarin da ke faruwa game da mata a yayin wato mazajen su idan suka rigaye gidan gaskiya. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gaskiya a yau mata suna cikin larura irin wannan mata da yawa suna kawo koke-kokensu game da waɗannan matsalolin ta ɓangaren mata gaskiya akwai babban matsala sosai saboda kamar da kika magana akwai familin da za ki ga in miji ya mutu ba su riƙe amana ba don sai in ce ba su riƙe amana ba domin da yana raye ba za a yi mishi haka ba sai ki ga an ɗauki 'ya'ya an kwace su musamman in yana da dukiya domin idan ba dukiya in kin ga an riƙe miki 'ya'yanki to lalle waɗannan bayan allah bayan allah ne idan miji ya mutu ya barki yan uwansa suka riƙe miki yaya kuma bai barki da dukiya ba to wallahi ki gode ma Allah kuma ki gode musu to bangaren wanda zaki ga mutum ya mutu ya bar dukiya da yara ƙanana sai kiga an kori uwa an kwace dukiya za a yi renon 'ya'yan ne ba saboda allah ba ba saboda zumunci ba saboda a ci dukiyarsu kawai bayan mahaifiya ita ce ta fitancanta ta zauna ta rike 'ya'yanta a ƙananan shekaru ta yi musu tarbiyya domin ba kowa ba ne zai iya rike waɗannan 'ya'ya fi sabilillahi kamar mahaifiya to gaskiya malamai su yi ƙoƙari gurin wayar da kan al'umma don mace ita kanta tana da gadon mijinta ita kanta tana da gadon mijinta to yanzu a tafiyar dai da ake yi kasancewa akwai matsaloli da ake samu musamman ta bangaren kamar ah, takardar aure da ake a hukumance wanda za ki gani wacce take da takardar aure za ta ci gado mai tsoka amma wacce ita ba ta da takardar aure kuma ba za ta ci wannan gado na mai gidanta kamar yadda ya dace komin daɗin daɗe wanda suka yi da wannan mai gida to amma majalisar dokoki na ƙasar kamaru ta ɗau wasu matakai wanda yanzu ya danganci wato kamar a adinnance za a iya a yi wannan takardar auren a hukumance wanda zai zauna ne wato a gargajiyance wanda kuma za a iya a kwato hakkin mace ta wannan bangaren din wato yayin da mutum ya mutu za a zo a sanar da mutuwarsa kuma a san yadda za a tafiyar kuma kasancewa akwai manyan limamai waɗanda suke cikin wato batun maganar zancen tsarin gwamnati a tsarin alkalai wanda su suke kawo maganganu waɗanda aka tattauna a na wato majalisu su ɗauko su kawo cikin ko fadin sarki ko kuma ɓangaren alkalai wajen shari'a to yaya kika ga tasirin wannan abin da zai yi ga al'umma wajen kyautata Eh, eh, 'yancin mata game da batun maganan zancen gado tare da 'ya'yansu. kai masha Allah ai ni tsarin nan ma yanzu nake ji daga bakin bakinki kai tabarakar rahman to kin ga ire-iren waɗannan alƙalanci da ake yi zai taimaka wa mata mata su samu 'yancinsu daga cikin wai a matsayinmu na musulmai sai ki ga mace wai in tana da takardan aure har tana daga kafada tana ce ai ita ce da gida ita ce da gado to a duniyan an baki wannan gadon ba kya tuna lahira gado a musulunci ba ruwan shi da maganan takardan aure takardan aure zamani ne ya kawo shi ake yin sa to a matsayinmu na musulmai ba za mu ma amfani da wannan takardan auren ba wallahi akwai wata baiwar Allah da take bani labari cewa game da irin da matsaloli kamar haka na dangi da 'yan uwa mijinta ya rasu ya barta da ciki to mijin ya rasu ya barta da ciki ga ciki a jikinta tana bukatan abinci tana bukatan kulawa yan uwansa tunda suka zo suka dauki ko jaka talatin ne ko makamancin haka dai ko arba'in suka bata cikin nan kuma ba wai ciki bane wanda ya girma bari a ce ta kusa yunwa ba wanda ya kalle ta ba wanda ya kula ta to yana aiki yana aiki shi kuma ya ɗauki matarsa kamin Allah ya ɗauki rayuwarsa ya kai ta gurin wannan aiki ita suka sani a wannan guri yanzu da ya rasu mata ba ta da labari sun zo sun dan mika mata dan kuɗi suka ce gashi ta yi fama da shi ta ci abinci ashe sun zaga ta bayan gida domin su je su ce ya mutu a ɗauki dukiya domin akwai wani kaso da suke bawa mutum idan ya mutu a bawa danginsa ko matarsa ko wani abu makamancin haka suka je ɗauka sai su kuma suka ƙi to kin ga wannan ma an samu nasara kenan sai suka ƙi suka ce a'a su ba su san waɗannan mutanen ba ya kawo matan shi matan shi suka sani suka zo suka ɗauki baiwar allah nan tana cikin takaba suka tafi da ita can ta ce wuni suka yi rana a gurin aka ɗauki kuɗi mai yawa aka basu sai suka kwace kuɗin kina jin wannan magana suka kwace kuɗi suka ce ai kuɗi su ma suna cikin wannan kuɗi dole za a raba sai suka ɗauki ko jaka ishirin ne ko arba'in na manta ne ta gaya min saboda abubuwa sun yawa ba lalle bane in riƙe suka bata suka ɗauki wannan kuɗin suya su suka je suka raba to kin ga wannan zalunci ne wanda al'umma idon suna rufewa akan wani abu na duniya su sayar da lahiransu gaskiya wannan tsari da gwamnatin kamaru ta yi ya yi kyau sosai matuka zai taimaka wa mata wanda ake ƙoƙarin tauye musu hakki game da abin da ya shafi takarda na aure allah ya saka musu da alkhairi allah ya basu su shirya mafificiya a matsayin ki na malamar makaranta malama amina mun san kuma kina horas da ɗalibai ƙanana da manya eh, domin suna ce manyan mata kuma kin san wasu lokutan jarrabawa ba kai kake nema ba zuwa ike maka kwatsam shin a wannan makarantar kuna fadakar da mutane game da yanayin da rayuwa wata rana ka iya kasancewa kuma ta yadda za su iya wato su yi kokari su kawar da wannan jarrabawar ko kuma iya kare wannan jarrabawar gare su da kuma in hakan ya kasance ya same su yaya za su iya su kawar da wannan jarrabawar ko kuma su rayu da wannan jarrabawar din shin kuna fadakar da yara game da hakan da wa'annan matan auren ma Alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya ke kuma wallahi kamar dai kina cikin makaranta ta saboda ni kaina na ƙetare abubuwa da yawa na rayuwa na ga abubuwa da yawa na rayuwa na ƙara samun ilimi akan rayuwa to ɗaliban nawa da akwai manya matan aure akwai yara akwai 'yan mata wato kashi uku ne to a dukkaninsu kowaɗanne daga cikin su musamman iyaye nakan ja hankalinsu game da zamantakewa ina ja hankalinsu game da jarrabawa ina ja hankalinsu akan dai abubuwa da yawa akan samun haƙuri akan samun juriya akan tsayuwa akan kafafunka wato kada ka dogara ga kowa saboda wani abu zai iya zo ya same ka in ka ce ka dogara da miji kawai za ka iya shiga damuwa akan su yi kokari gurin neman abin da za su rufa kansu a siri bi ma'ana kamar sana'a da sauransu duk wani abu dai da na san cewa zai iya cutar da su wallahi na kan yi musu wa'azi a kai domin ya ƙara musu inganci a cikin rayuwarsu wato ko da abin ya so ya same su kamar yadda kika ce ba za su ji zafin shi kamar yadda ba a tunasar da su ba ba a farkar da su akan cewa abu kaza zai iya samun ka ba alhamdulillah muna kokari gurin jan hankalin iyaye akan wannan gaskiya nasara ce mai girma a lokacin da allah ya baka wani abu na karantarwa domin kana da wata dama wanda muryarka tana da girma idan kai amfani da ita ka faɗakar da izinin allah ana samun ci gaba kuma za ki ga mutum wanda babba ne za ki ga cikin ikon Allah ko wani yana da wani matsayi in kai masa magana a matsayinka na da'i mai da'awa sai ki ga ya saurare ka. To ma sauraron mu anan da ya muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maimunatu sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni julie leathers gresham ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya.